la kan me zan buge maraya wani wai maraya na wani abu ne in maraya yayi zan buge shi wani abu ne in maraya yayi zan buge shi sai ce ma kunta dariban minhu waladak duk abun da in danka yayi zaka buge shi to in marayan kai ma ka buge shi kaga danka ba mugunta ne dukansa zaka yi ba wai mugunta bane a ah, duka ne na tarbiya don ya gyara halayensa so da ka in ka nuna wa ɗanka soyayya ta yadda ba za ka buge shi ba ba za ka masa tsawa ba ba za ka hana shi abu ba duk abin da yake so za ka bar shi ya yi to ka cuce shi kuma zai tashi bai da tarbiya bai da wayo zai zama wawa kuma mara tarbiya cikin al'umma to haka ne in kai wa maraya shi ma saboda tausayinsa duk ba kulawa ba faɗa duk abin da yake so a masa in yi abu mara kyau ma a kyale shi ba za a taɓa shi ba ba za a masa tsawa ba to zai tashi wawa ne ƙarshen ta ma je lalace ya samu abokanai yan daba ko yan shayi-shayi saboda ba kana tsoron wai karka taba shi ka taba maraya a shari'a bata ce kar a taba shi mugunta ne kada a masa amma duk abin da ka yi wa ɗanka na ladabtarwa ko kuma za ka yi wa maraya domin ka kina ka duniya ta so shi ne in ka nuna soyayya wa ɗanka ko marayanka kai ba ka taba shi ba ko kuma za ka lalata shi inda zai zama abun kima a duniya ba wanda zai sha'awansa to kuma irin wayannan matsalolin suna faruwa da marayu saboda ba mai tsawata musu ba mai kula da su sai su tashi wawaye su tashi marasa tarbiya wannan shine babban hadarin da maraya yake ciki dukkan wanda ya dauki dawainiyan maraya to Allah ta'ala dai masa sakamako da aljanna kuma aljanna ma zai shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai samu matsayi kusa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai kai shi matsayi a aljanna amma mai renon maraya yana kusa da shi saboda tausayawa abun tausayi da yayi gata da yayi wa marar gata taimako da yawa wanda ba wanda zai taimake shi a lokacin da yake yaron in yana da shi ma kokarin zaluntan sa ake a cinye abun da baban sai bar masa daga ko sai zama kana ɗaukan dawaniyansa ne kana renonsa kana kula da shi ibnu basal a shirin hadisin nan shirin shirin bukhari yace haqqun ala man sami'a hadha alhaditha an ya'mala bihi li yakuna rafiqan nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi janna lalle ne ga wanda ya ji wannan hadisi ya aiki da shi don ya zama abokin manzala sa sama aljanna ya zama yana tare ko abokin tafiyar manzon Allah sa sama zuwa ga aljanna ya zama yana tare da shi a aljanna hadisi na gaba dan uwan wannan hadisin ne yace abin nan ah, wa an abi rabbi allahu anhu hukala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu ƙaunin ghayrihi ana wa huwa kahataini fil janna wa ashara ar-rawi wa huwa malik ibn anas bis sababati wal wusta rawahu muslim ah, hadisi daga abu huraira allahu anhu Allah ya ji shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama ya ce kafilul yatimi mai kula da maraya shine ma'anan kafala mun faɗa kula da cinsa da shansa da tufafi da makaranta da tarbiyya lahu marayan nasa ne wanda yake kula da maraya nasa kama a ce ɗan babansa ciwon marayan ne ko ɗan uwansa ne a ce babban marayan ne ko a ce abunan kawun marayan ne shi ko kakan marayan ne shi mana maraya wanda yake danginka ka kula da shi ƙaulin ghairihi ko kuma ma ba danginsa ba ne marayan a can wani ya same shi ba dangantaka ta jini kai ko yadda shi aka yi cikin shegensa aka yi aka yadda shi a juji mutum ya zo ya ɗauke shi manzan sama ya ce ana huwa ka ta nufin janna ni da shi kamar haka muke aljanna zai shiga aljanna ko ɗan shege ne aka yadda shi a juji ka ɗauke shi ka zo kare ne shi ka girmar da shi ka sa shi a makaranta ya zama mai tarbiyya za ka shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ma mutum ne ko ba shi ja wa kansa ya fito ta wannan hanyar ba ya ce wa sharar rawi mai riwayan hadisin ya yi nuni da yatsunsa wa huwa malik bin anas shi ne malik ɗan anas imam malik kenan ya nuni bi sababati wal wusa da ya yi zai da wannan yatsa an ce wata sababa mai zagi yatsan nuni kenan walwusa da yatsa ta tsakiya ya nuna kamar yadda maza su ya nuna duk wanda zai karantar da hadisi kuma sai ya haka din suna ake ka hace ni kafin a gane hadisi kaga hadisi ne musalsal kenan musalsalun kulma ala wasin ata mislu amma wallahi anil fata kaza ka kad haddathani qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama inda manzala ya faɗa wanda ya ruwato shi ma ya faɗa a wannan siffan wancan haka in wani nuni ya nuni in murmushi ya murmushi in a tsaye ya tsaya in rantsuwa ya yi rantsi to har siffan yadda manzala sun ya faɗi hadisin an faɗa ta wannan hadisin ya samu wato su siffofi wanda za su ƙara ƙarfafa shi to wannan hadisin imam malik eh, imam muslim ya rawaito wannan hadisi qawluhu sallallahu alaihi wasallam imam an-nawawi yace faɗin manzala sun al-yatimu lahu maraya nasa aulin ghairihi ko na wani insa ma'anahu qaribuhu marayan sa din shine dan uwansa kenan gashi maraya kuma dan uwansa kuma koda kai wansa ne ka ne shi zaka samu wannan ladan ai kai ba baban zama ne to baban zama ai dai samu aljanna an yi ne shi sabbin tana kai awil ajnabiyyu minhu ko kuma wanda yake manisanci daga gare shi shine wannan lingairihi ba dangin iya ba na baba amma sai ka kula da shi zaka samu aljanna yake fal qaribu makusanci mislu an takfulahu ummuhu kamar mahaifiyarsa ta gane shi kaga kenan mahaifiya ma ta shiga cikin wannan don maraya ne sunan sai ba dan ta bane ba ta ba ne dan mijinta ne za ka uwa idan tare ni ɗanta bayan baban ya rasu tana renon ɗan wani ne tana renon ɗan mijinta ne wata maraya take reno kenan eh, ubangiji ta la ba wa miji ɗa ne walal mauludi lahu hunna, wa kiswatun wanda aka haifa ɗan shine miji shi kan an sai ƴaƴan su da wajen guban. ko uwa in ta kula da maraya za ta samu wannan ladan au jadduhu ko ya zama kakansa Ɗanɗanɗansa sa kenan au a ko kuma ya zama dan uwan marayan kaga dan babansa kenan yake reno don ruhun ko wani su min karabatihi daga danginsa kaman kawunsa kenan ko ɗan babbansa wallahu alam Allah ne mai ilimi to wannan hadisin kamar wancan hadisin ne kai da ya mana kawai kada a ce wanda ya reni maraya za su shiga aljanna tare da manzo sun aka kai tsammani sai in wani ne daban wanda ba dangin iya ba na baba ka ɗauki ɗawainiyarsa. a'a ko da kaninka ne ko da jikanka ne ko da dan dan uwanka ne ko dan yar uwarka babba ko kawo kenan so da ko da akwai dangantaka ta jini za ka samu wannan falalan ballantana idan babu idan babu wannan dangantaka so da aka wannan falalan duk wanda ya reni maraya da ya same ta sannan kuma kula da marayan ba sharadi ne sai inda ka ba ka kaddara babansa ya rasu ya bar masa miliyoyin kuɗi sai ka kula da shi da wannan kuɗin ka kula da shi ana sai da wannan ana masa riga ana ba shi abinci wurin zama a kashi a makaranta har ya gama da dukiyansa ake masa hidiman za ka samu wannan ladan ba wai sai da dukiyan gama mutugar ka ji tsoron Allah a cikin al'amarin dukiyansa ballantana kuma ya zama da dukiyanka ne domin inda dukiyarsa ne nema ba don ka tsaya ba dukiyar ma lalata za ta yi inda za ka bashi da dukiyar zai kai labari ne zai iya sayarwa ne ya tsaya wa kansa abinci zai iya ba in yi wayo da zai sayar ma karshen ta zai balbaltar da abun zai lalata abun ne amma sai kai ka tsaya a yi masa kaza a sai kaza a masa kaza a kula da kaza kana kula da dukiyan kana kula da yaron to kai ma za ka shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za ka samu matsayi babba a cikin aljanna ko da dukiyan marayan ne ba sai da abin nan sai da dukiyar ka ba sai da dukiyar ka ba mun yi bayani a can ba akan abin da ya shafi falalan maraya wajen sarautar ayan hadisi na gaba wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف متفق عليه وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس حديث وعنه دقى أبو هريرة شنو المذكور قريبا شنو أقرب مذكورين daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya ce laysal miskinu alladhi tarudduhu tamratu miskini ba shine wanda dibino yake mai da shi dibino ɗaya yake mai da shi in yayi bara ba wattamrata ni kuma ba shi dibino biyu shikenan in yace zai tsanci wani abu ya tafi ba wala luqmatu ko kuma wanda za a ba shi loma ɗaya wal luqmata ni ko loma biyu shikenan da ka ba shi zai tafi ba wannan ba shine miskinin da yafi zama abun tausayi ba miskin da yafi zama abun tausayi shine innamal miskinu miskin da yafi zama abun tausayi allazi yata'affafu shine wanda yake kamewa ba roko muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito ba roƙon kowa ga bukata ga yunwa ga rashin sutura amma ba zai je roƙi wani ba in ka gane shi abun tausayi ne ka bashi shikenan in baka gane ba zai ta hakuri to wannan shine miskini abun tausayi amma wanda yake yawo yana bara in an dan bashi dibino ɗaya biyu ko loma ɗaya biyu an yi misali ne mana ko ɗan ka ka bashi yanzu ka bashi naira goma kawai shikenan sai gaba ya ce Allah ya saka da ne can ma ya je naira ashirin naira hamsin ai kaga ya bayyana da talaucinsa wani ma yana son sadaka sai neme shi ya bashi domin ya san cewa bayi da shi sannan ba shine abin tausayi a cikin al'umma mu wanda bayi da shi kuma kunya take hana shi ya je roƙa bayi da shi kuma kunya tana hana shi ya je roƙa kaga shi shiru yana ya hakura da talaucin sa ga raunin da yake da shi shi shine miskini wato shi yafi zama abun tausayi shi yafi zama abun tausayi a cikin al'umma amma fa wannan ana nufin miskinin da bai da halin da zai je nema ga talauci bai da karfin da zai je nema amma mutum da karfinsa bai je nema ba wannan ba abin tausayi ba ne a kore shi ya tafi gona kawai ko ya tafi kasuwa ko ya tafi wurin sana'a don ya zauna bai da shi kuma yana wayo Allah sai yana kai karan Allah ta'ala ne kuma alhali yana da halin da zai iya rufawa kansa asiri sannan wannan ba abin tausayi amma miskinin da bai da shi ko bai da karfin da zai nema ko kuma ya nema iya neman sa amma kuma bai samu ma to a wannan abin abin tausayi ne akwai bukatan a taimake shi to idan yana bara ya bayyana da talaucin sa idan baya bara kuma to ba za a san da shi ba ma galibi kai wani ko ya san da shi da zai bashi wa? ko ya san da shi shi sa wannan hadisi yana nuna mana falalan binciken suwaye ma hakikanin miskinin suwaye miskinin ɗaya kuma masu karan da wani mai bara da aka same shi da dubu ɗari biyar ne ko ta dai dubu ɗari biyar din karka kar a jira kar a ce miliyoyi <laughs> dubu ɗari biyar amma wani a cewa ko miliyon nawa ne kwanan nan wanda aka yi postin na manta miliyon nawa ne to kaga wannan ai ba miskini wani mai bara kuma yana da dubu ɗari biyar ai miskini abun tausayi wanda ba da naira biyar ko ba a san ba da shi ba ba a san ba da shi ba don sai zaka bincika ka taimaka ma sannan wani kuma galibin mutane kuma ko sun san baka da shi din in baka roƙa ba ba za su baka ba in baka roƙa ba ba za su baka ba sai ka roƙa to kai sai ka ba wanda ba rokon sai ka ba wanda ba roƙon don Allah ta'ala ya bi mu'mini ta allazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum muminai su ne waɗanda a dukiyansu akwai haƙƙi sananne da mai roƙo da wanda baya roƙo da mai tambaya da wanda baya baya tambaya amma wanda ya fi tausayin shi ne wanda baya tambaya don wani ba bai san da shi ba wani kuma ya san da shi amma bai zai bayar ba sai an roƙa shi kuma ba zai iya roƙo ba yana da kunya to wannan shine miskini ma'anan ka san wannan shine kai kwaɗayin binciken irin waɗannan don kai musu alheri don kai musu kai musu alheri su maka addu'a su maka addu'a irin ta bayin Allah wane ne miskini suka yi wasu malamai suka ce miskini shine wanda bai da komai shine wanda bai da komai bai da abinci da zai ci an jima ko bai da na gobe sai zai bara in ka bashi shikenan shine zahirin hadisin nan kawai laysa al-miskinu alladhi tarudduhu al-tamratu wat-tamratani wal-luqmatu wal-luqmatani innama al-miskinu alladhi yata'affaf ta gaba alladhi la yajidu kidan yughnihi wa la yafrun lahu fa tasaddaqa alayhi to kaga tunda aka ce loma biyu zai mai da shi kaga bai da komai kenan miskinin da da komai da komai haka wasu malamai suka tafi wasu malamai suka ce yana da shi amma abun bai zai ishe shi ba ne yana da shi bai zai ishe shi ba inan wanda bai da komai shine fakiri shine fakiri wanda yake da shi bai da abun da zai ishe shi kuma shine miskini wasu wasu ka ce wanda dai yake da shi amma abun bai zai ishe shi ba bai zai kai shi shekara ba shi ake cewa fakiri wanda kuma bai da komai shi ake cewa miskini shi ake cewa miskini to abinda da malamai suka fi rinjayarwa miskini ya dan fi kyan hali akan akan fakiri miskini ya fi kyan hali akan akan fakiri me yasa saboda ubangiji ta ala ce amma safinatu fa kanat lin gulamaini ya'maluna fil bahri kali masakina kasoni amma safinatu fa kan lil masakina ya'maluna fil bahr wato jirgin ruwa kissan annabi Musa da annabi Khidir jirgin ruwan nan na wasu miskinai ne suna aiki a cikin suna aiki da shi a cikin jirgin ruwa abin a ruwa to kaga miskinai ne amma suna da jirgin ruwa wanda suke ɗaukan mutane da kaya su hayar musu kogi a biya su su sake dawowa su hayar musu yanzu idan aka ce maka to yana da jirgin ruwa wanda yake aiki da shi a kogi yana da yana da shi kenan in bai zama mawadaci ba ma dai yana da shi yana da shi abin da zai zai ci kam da zai gagare shi ba dan bukatunsa ne na yau da kullum ya fi ƙarfinsu. to amma ya ce musu miskinai amma safina tu fakani masakina kaga miskinai ne kenan suka ce to kaga wannan shine shine miskini kuma yana da jingira kaga don yana da yar trailer daya wanda take kawo masa nitifi ne tana zuwa ta yi abun nan da zai ta dauke kawo wani gari zuwa wani gari ai kaga miskini ne kenan ba miskini ne wannan ko ba miskini ba ne trela kwaya daya a zamani <laughs> ba miskini ba ne <laughs> bari ta tsaya ga gani idan trailer ta tsaya aiki ke ya zama mai ya zama miskini kawai in ba ta aiki ko aka samu rashin aiki ko ne ko ni abu yau da haka motocin da ko sai dai sun yawa ne ko jirgin ruwan ma suna da yawa ya zama mawadaci ya zama mawadaci motocin da kuma sai sun yawa kenan suke zama mai wadata amma mutum nawa ne wanda yake da mota yana ta shan wala mai daukan fasinja ko kaya amma yana yana yana yana shan wala saboda haka sai in ya ci gaba ne in yayi gaba ne to sai zama ya zama yana da shi saboda haka suka ce miskini shine wanda yake da dan hali to kuma akwai hadisin da yazo manzo sai yana addu'a yana cewa Allahumma ahini miskinan wa tawaffani miskinan في زمرة المساكين يلا كراياني مسكيني كشيني ka raya ni miskini مسكيني kashe ni ina مسكيني ka tada ni cikin ne ko <laughs> kaga shi yana kyauta kyauta wanda ba tsoron talauci hmm. wata ya kan waye gari bai da shi amma kuma wata ran kuma sai zama yana da shi me me yake nuna yana da shi shine ana zuwa neman taimako wurinsa wani zai koka a bashi wani zai koka har abun hannunsa ya kare gaba ɗaya kaga karewan abun hannunsa saboda kyauta ta yi wannan yana nuna yana da shi domin mutum zai iya zama mawadaci kuma ya waye gari wata rukai da kokobo la tunkiri atalal karimi min algina fasailu harbul lil makani alim sadaka kamar ruwa ne ko miyawan sun yi zuba inda yake gangarawa ba za ka same shi ma ba ka mai kyauta to shi ta aka firin jaje cewa shi ne wanda wato yake da shi amma kuma abun baya isansa fakiri kuma bayi da shi kwata-kwata sannan ubangiji ta ala da ya zo ya ce a bawa eh, mabukata sadaka da ya fara da fakire ya ce inna masadakatu ilfukara'i wal masakin zakana ba fakire ne da miskini da aka faɗi fakire aka faɗi miskini sai suka ce quddimu li shiddati hajatihim an gabatar da fakiran nan don tsananin bukatan su ne sun fi miskinin tsananin bukata shi yasa aka fara faɗan su sannan aka faɗi aka fadi miskinai to amma matsalan duk ba ba iskali a cikin ta in ka dauka fakirin shine miskinin ko miskin shine fakirin ma ba matsala bane saboda dukkanin su mabukata ne kowa yana bukatan sadaka fi sabilillah kuma ana bashi zakka kuma duk inda aka faɗi miskini ba a faɗi fakiri ba fakirin ya shiga inda aka faɗi fakiri ba a faɗi miskini ba miskinin ya shiga kaga kaman al-islam wal iman ne idan shama aftaraka wa idan faraka shama musulunci da imani in ka ce imani kawai to musulunci ya shiga ka faɗi musulunci kawai imani ya shiga in ka haɗa suri ɗaya kuma sai a nemi bambanta su sai a ce maka musulunci shine aiki na zahiri imani kuma aiki na baɗini itiqadi na zuci baka nan fakiri da miskini in daban da haka waje su kowa fakiri ne ko kowa miskini ne in an haɗa su ne sai a yi kokarin bambance su a ce ai wannan ya fi ɗan dama dama akan wancan to shi miskini me yasa aka ce masa miskini suka ce an dauko kalman daga daga as-sukun ne Miskin ne daga as-sukun miskin wato mai nitsuwa mai nitsuwa imam al-qurtubi abu al-abbas ba abu abdullahi mai tafsiri ba mai al-mufti sharhin muslim yace ka annahu min qillati al-mali sakanat harakatuhu saboda karancin dukiyansa dan kazar kazar insa duk ya lafa kayan kama ke shiga nan ya fita yana ta kazar kazara harkoki suna tafiya kenan in talauce ma kan ta haikan jitsu kawai kaza ba ni jadi a tare da kai ya eh, ba to ba inda zaka ba harka ina zaka je tun to shi yasa aka ambaci miskini <laughs> da da miskini sai ka nizo kawai ka abin nan ko ka kama wuri di da na fifilu da karatun ƙura'ani. Allah ya sa kai sa zai ko mutumin gi in ba ga ko ne ka je kaje ka je ka yi hira nan ka je ka ɗan zauna a can ka tafi can amma dai baka da kazar kazar shi ko mota ce ga lokaci yana masa kaɗan. lokaci yau ya shiga can ya tafi can ya yi tafiya can ya je wannan garin ya haɗa wannan waya an buga mar waya nan ya haɗa nan farashin kanna kaza ne wannan wannan ku sai da shi kaza abu kaza ne tunzu kaza sai kaga bai da ne abin nan nitsuwa saboda harkoki suna suna masa yawa shi yasa ubangiji ta lati au miskinan za matraba ko ka ciyar da miskini mabocin turbaya za matraba ai lafiqan bit turab wanda yake kamfare da turba duk lokacin da ka zo yana zaune abunsa ko a kofar gidansa ko a gidansa ina duk ya ka zo baka same shi ba miskini kenan duk lokacin da ka zo zai wuya baka same shi a gida ba amma wanda yake da harkoki mawadaci ai sai ka shakka anya dan same shi wani lokaci ake samun alaji wani lokaci ake to sai dai ka zo bayan isha ko kuma da safe kafin karfe tara ko kaza kaga to amma shi wancan dama ta yana nan yana tamfare da turbaya duk lokacin da ka zo zaka sami bai da wahalan gani ita ce ka son gani sama da gudu daga ankara ya zo <laughs> amma mawadaci fa sai dai baka lokaci me zai baka time to kaga wannan shine abun nan shine miskini kin so da aka ce man miskinu allazi yata'affaf miskini abun tausayi shine wanda yake kamewa kaga miskini mai roko ya je roki wannan ya je roki wannan ai shi ba abun tausayi bane abun haushi ne wani lokacin wallahi abun haushi ne zai dame ka gobe ya je kuma komin imanin ka sai ka je haushin sa je mutum mai roko ne sanna fa'adaitun fa'udna fa'udtu kuma yaksuru tasala yawma sayutani kun tambaya mun bayar kun tambaya duk wanda yawaita tambaya za a kosa da shi Haka dai ga maskanan tana tare da shi ga talautin amma in ya yawaita roƙo wallahi ka ji kana jin haushinsa. sa kuɗa zuna na ji haushin wani wallahi tallahi ya taɓa zuwa zai ko kamin na bashi sai wata ran ya zo sai ce ya mini ta kurawai ni ba ban san shi ba ba yanzu ya ce ya mini tukwara wai amara haihuwa ne ya mini tukwara dan dauki abin da dauka da tun na gane wayonsa da maji ta nan na gaji tilis na dawo gida na kokarin shiga gida kawai sai gashi ya zo kuma ya zo wurina kuma na san yanzu zai faɗi wani problem ne ya lafiya ka zo ne abin nan eh, ka zo wurina ne eh na zo in gaishe ka ne sai ce wallahi ka samu kuma na ina da wani dan abu na dan gaji na dawo gida na dan gaji sai ce a ah, to shi kenan barin taɓa ruwa barin taɓa ruwa in tafi sai na shiga gidana na kulle to kaga irin wannan zai baka haushi saboda ya zo yau ya tsara ka gobe zai tsara ka kuma dole karya za ta shigo cikin cikin al'amarin kaga ni ne ma miskini ne kuma ya zo ya <laughs> ka ba to na tina shi ne da daka da to duk wanda shi mai roko shi yasa mai roko ba abin tausayi bane amma wanda bai da shi sai zama na cewa abin abin nan baya roƙon mutane to wannan shi fi zama abin tausayi sai kuma sai ka dinga binciken irin su kana bincike kana abin nan din su sannan roƙo ko mummunan mummunan ɗabi'a ne dama to shi kamewan kuma idan Allah ya sa ka ne ka kame ubangiji ta Allah zai taimake ka ka zama mai kamewan kamar yadda ya zo a hadisi wa man yasta'fif yu'iffu Allah duk wanda ya ne ya kame to ubangiji ta Allah zai sa ya zama mai ka nemi ka zama kamin me ba mai yawan roƙo ba na Allah ta lafiya taimake ka roƙo ana yin sa a lokacin da ya zama na takure maka bayan da za ka yi takure maka ko bashi ya maka kanta baka da yadda za ka biya ko ga bukatan nan talaucin nan kowa ya ce da baka da abin da za ka cika da iyalinka ya halatta ka roƙa amma dole ka haɗa kuma da buga-buga yadda za ka samu abin da za ka rufa wa kanka asiri ko kuma ga yarka budurwa ta girma ta isa aure kullum zo za a sa rana ka ce a dan kara dai kara a bari sai bayan sallah a sallan ta zo sai bayan laye haka kaga za ta iya rasa miji za su kosa to wannan ya halatta ka roƙa hadisi mutum uku ne ya ambace su sai ka roƙa da sabbin wannan to amma mutum bai zai ki ma ba ya ce wai shi miskini ne ya je yana yana yana roƙo mutane jawa suna zuwa wuri na ce ni nasiha nake bayarwa sai maka nasiha sosai ka je ka nemi abun kanka in da maka hadari muka ce kaga mu dama aikin mu ba da nasiha ne ba ba da kuɗi ba ka taɓa gani a kasuwa ina fito ne wani abu ne to da haka nasiha wa'azi muke sai maka wa'azi sosai in dai kai ka karfa ne sosai in maka wa'azi yanda gobe ma zai wuya ka sake dawa amma duk da haka wallahi wasu suna dawa sai ce kai ba kai ne ka zo kwanaki ba na maka nasiha ba shi ya dauka na manta da shi sai ce wallahi shine amma kaza kaza sai kara masa wata nasiha eh to zai kamata wace walakanta ya kaskantar da yanayin da mutum ya zo akwai kaskanci roko akwai kaskanci da zudda mutunci shi yasa musulunci ya haramta wannan wani mutum yana shigowa zaka ga gaba ya dauke kaskanci ne ce to kaga yanzu daga shigowan kan nan kana son ka yi magana amma gaba ɗaya kaskanci ya rufe ka tare su yadda za ka yi na ceto. na san ko ba wuri na kawai ba za ka je wani wurin ma ko daga wani wurin ma ka fito na ceto mai amfani wannan kaskancin da ka ɗauka ba gara ka je kai sana'a ko da wace iri mafi ka rubawa kanka ka rubawa kanka asiri so shi yasa musulunci bai dabai ce la tazalu mas'alatu bi alikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhi mutaqaddami mutum bai gushe bai yana roƙwar yaro da Allah ya zubar da mutuncin sa lahira ba nama a fiskan sa ma kwata kwata to bai kamata mutum ya dinga ya dinga roƙo ba a ɗaya riwayan laysal miskinu alladhi yatufu ala an-nas shine wa fi riwayatin fi sahihayn wata ruwa a cikin bukhari da muslim din laysal miskinu alladhi yatufu ala an-nas miskini ba shine mai kewaye mutane yana roƙo ba wato ba shine miskini abin tausayi ba tarudduhu al-luqmatu wanda loma ɗaya al-luqma loma ɗayan an bashi za ta mai da shi eh wannan ta'u din ana ce mata ta'ul masa al-luqma in ka ce al-luqam lomo lomomi da yake nan wal tani ko tamra ne wal tani da lomomi biyu wat tamratu da dibino daya ita ma tawul mara ne in ka ce at-tamru dibine da yawa in ka kara tawul ya zama dibino guda daya wat tani da dibino guda biyu kamar dai wancan hadisin ولكن المسكين سيد المسكين الذي لا يجد غنى يغني شنو وند بايا سامون وداتن wadatan وداتيشي ya buga nan ya buga nan amma ba a samu abin da zai yi shehe tunda kaga arzikin daga Allah ne ba ba hankoron iman ka ne zai saka samu ba wani yana iya kokarin sa amma kuma baya samu kaga wanda ya iya kokarin sa bai samu abin da zai ishe shi ba shi wannan abin tausayi ne abin tausayi ne bai da wata wadatan da za ta wadatar da shi to abubuwan sa maniji ne kawai kuma yana iya kokarin sa Allah ne bai bashi ba wala yuftanu lahu wala yuftanu bihi fa yatasaddaqa alayhi kuma ba a gane shi ba ma ba a gane shi ba ba a fahimtar cewa miskini ne fa ya tasaddaqa alai ballanta na bashi sadaka zai wanke rigansa pes fes ta mata bula sitati ya goge ya fita kai sai ka dauka mawadaci ne in an ce maka bai da miliyan goma a kawon ɗinsa ba za ka yi ta ba amma miskini ne miskini ne so da haka akwai yin wayannan mutane wanda suna iya kokarin su su yi tsaf tsaf tsaf tsaftace kayayyakin in ba wanda ya zauna da su ba to ba wanda zai yarda cewa ba su da shi saboda kamewa kawai sura kila Allah fure masa riga ta wani bangare kuma mutum ne mai son tsafta to kaga idan mutum ba mai tsafta bane zaka iya ganin wani duku duku shi bai da tsafta sai ka dauka bai da shi ne amma kuma iya cin duniyar ne kamar yadda Hausa suke cewa iya cin hadin ne shine cin duniyar kenan sama shari'ance kuma rashin iya cin duniyar ne eh dan ya mai da kansa wani iri zai walakanta cikin jama'a ko ba godiyan Allah tare da shi Allah baka nima a ga alaman ni'imar a jikinka a ga alaman ni'imar a jikinka to kaga wannan sai kaga shi kuma yana ke ba abin nan baya da wadata yake wadatar da shi kuma ba a gane ne bare a mata sadaka ba shi sadaka wala yaqumu fa yas'al an-nas kuma baya tashi yana roƙon mutane shine ma'anan ya ta'affaf din kenan kunya yake ji yaje ya roki wani ba zai iya kunya to kaga irin wannan ko da wataran in ta zai roƙa din amma sai ta ɓaci irin wannan shi ne abun tausayi manzo su ya wannan shi ya kamata ku tausayawa wannan yana nuna mahimmancin bincika irin waɗannan miskinai ya zama ana taimaka musu wani ma za ka samu ya buɗe shago a kasuwa yana sai da kaya amma wallahi miskini ne dan kayan shagon nasa in an sai da shi ba zai biya rabin bashin da ake bisa ba kawai kokari ne kawai je ya samu ya dan samu na rufin asiri Ɗari wanda ya ga an tashi sadaka ba a basu kuma su suka cancanta ma akan masu yawo gaba da bayarwa wata shekara ya zama ba da shi ba shi ma bayarwa zai yi to kaga irin wayannan suna nan suna kamewa ne shi yasa ba a gane ba a gane talaucin su to ubangiji ta alace a cikin dukiyanka ya zama irin waɗannan su ma suna da haƙƙi suna da suna da haƙƙi wanda ka gane wanda baka gane ba sai ka bincika ka je ka bincika wasu aka sa masu addini ne sun kame akwai abin nan sun rufa wa kansu asiri ba sa tona asirin sai a kyauta ta musu a dinga ba su sadaka fi sabili lahi hadisi na gaba wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i ala al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala wa kal qa'im alladhi la yafthur wa kal sha'im alladhi la yufthir muttafaqun alayhi wana hadisin daga abu huraira radiyallahu anhu muttafaqun alayhi sai shi ma an ce wa anhu go الضمير يرجو إلى أقرب مذكورين anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzala sa sama kale yace as-sa'i mai dawainiya alal armarati kan bazawara wal miskini da miskini kal mujahidi fi sabilillah ba mai jihadi ne dan dauka addinin Allah mai dawainiya akan matar da ba ta da miji nace a bazawaran nan kila tunanin ka zai tafi wurare da yawa wa asabuhu zan dawo bazawara ina zaton sa kala ya ce wa kalqaimi alladhi la yaftur kuma kaman ma mai tsayuwan dare ne mai sallan dire wanda ba yankewa haka za a shi lada wa kasaimi alladhi la yuftir kuma kaman mai azumi ne wanda baya sha kullu yana cikin azumi nafila baya sha haka za a shi lada to mai dawaniya akan armala ita ce matar da bata da miji ana fassara shi da wasu a ce bazawara to amma ba dole ta zama bazawaran ma ko budurwa ce in ta kasa auruwa kuma ta zama miskiniya ba mai ɗaukar ɗawainiyanta sai kai ka ɗauki ɗawainiyanta to za a ba ka lada kamar ka yi jihadi fi sabilillahi kamar ka yi ƙiyamun layl kamar kana azumi kullum na nafila to da yi ta ma abin tausayi ne ko kuma ta zama tsohuwa ce wanda ta wuce aure kaga wannan ba a ce mata ba zawara, sai ka ɗauki ɗawainiyanta kana ba ta abinci sutura da sauransu wannan kamar mai jihadi ne fi sabila ko mai tsayuwan dare da yin azumi kullum-kullum. to haka nan ita ma bazawaran wanda mijinta ya eh, sake ta ka kasa ruwa ko kuma mijinta ya rasu babu wanda ya zo ya aure ta ita ma dama mijin shi yake kawa yanzu ba za ta iya ba sai ka zo ka ɗauki ta kake taimaka mata fi sabilillahi kamar kayi jihadi ne ladanka kamar mai tsayuwan dare da mai sallan abin da mai azumin tsawuyi a kullum wannan me yasa aka sa ta ci aka ba da falala ga mai mata irin wannan dawaniyan saboda rauninta da bukatanta manzana su ma bai ce a sa'i ala sayyibi ba bai ce bai dawaniya akan bazawara ba bai amfani da kalman asayyib ba sai aka yi amfani da kalman al'armala ya ce alal armala suka ce al-armala ita ce wanda take da irmal daga irmal ne al-ilmar huwa al-faqr shine talauci so da haka kenan bazawara matalauciya mai tsawainiya akan bazawara matalauciya domin amma ce ta Armalali irmaliha ai faqriha saboda talaucinta akwai alaman talauci daga arramlu ne yayi ko me arramlu na'am arramlu ya shi ya shi an sifata mutum da ya shi da da turbaya ai duk alaman talauci ne kawai alaman talauci kawai ya zama akan gayan kasa da ya shi babu wani wani shimfiɗa ko wani abu haka da kamar yadda ake cewa miskini ma abocin turbaya to ba zawara ma abociyar yashi kaga kenan ba ta da mai kinaya ne cewa talaka ce ita ba ta da komai talaka ce ba ta da komai to irin wannan marainiya abin da maraya a bayan zawara marar miji sawa'u ta taba aure ko bata taba ba tsohuwa ce ko ba tsohuwa ba sai mutum ya taimake ta don talaucinta to za a bashi lada kamar yayi jihadi fi sabilillahi kamar kuma ya tsaiwan dare da sallan nafila abin da da da azumin nafila to kaga wannan ba kowace ba zaura ba ce kenan ko ba kowace ba zaura ba ne. idan tana da wadata gidansu mawadata ne an sake ta ta koma gidan babanta kuma mawadaci ne yana daukan dawainiyanta sai kai kuma kaje kana ta dan tura mata atamfa kana dan wani dan juice dinka wani dan gashassun kajinka to kaga wannan ba kai ake magana ma wannan kana zuddar ruwa ne don ka taka damshi kila kana kila kana son ka aure ta ne to ba wani ake magana ba miskiniyar da ba ta da gata kuma ba don ka aure ta ba fi sabilillahi kawai kake mata hidima to wannan kana da lada mai yawa amma wanda kake yi fi sabili zawaj eh saboda ka aure ta don ka aure ta ne kake yi to baka shiga cikin hadisi nan ba amma dai abin da kai kuma daidai ne ba kuskure bane saboda ita ba armala bane don armala ita ce wanda zaura matalauciya wanda talauce mata da matakanta sai dai idan za ka aure ta don ka taimake ta ne ba wai ka aure ta don kana son ta ba ne e ba ta da wani siffa da zai sa ka so ta kawai don ka kaji tausayin ta ne ka taimake ta shi wannan kuwa za ka samu lada in ka taimake ta amma za ka samu lada irin wannan domin kai tausayin ta kana taimaka mata ka ce kai bari ka aure ta ma don ka dauki ɗawainiyan ta kamar mutumin da zai auri uwar marayu mace tana da marayu guda uku sai ka aure ta domin ka taimaka wa marayun ka rike su shikenan ka samu ladan mai renon marayan duk da cewa ka auri uwarsu ka yi haka ne don abin ya fi maka sauƙi ko ka kori shaidan ta yadda ba zai hana ka wannan taimakon ba amma idan ya ce wata manufa ne da kai to kaga wannan ba za a ce ka shiga hadisin ba akwai inda za a hana ka ma idan mawadaciya ce kuma baka da niyan aure kyakkyawa ce kuma mawadaciya ba da niyan aure ba kaga wannan zai zama fitina to don wani wannan ɗaukar da wani amma gara toshe shi kawai zai zama matsala a tsakanin to kenan wannan don talaucin ta ne aka ɗauki aka ɗauki ɗawainiyanta hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala sharru at-ta'ami ta'amul walimati yumna'u man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad asa Allah wa rasulahu وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء حديث دقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يددش عن النبي صلى الله عليه وسلم لما زال صلى الله عليه وسلم قال يتي شر الطعام ما في شر أبنتي إن أنت شر أنا يفين أشر ما تقاتي أشر بقى da Sharro da khairu duk ismu tafdil ne ba sai ka ce a khairu ko a sharru ba eh sai da lokacin ana faɗa ana fada ana cewa a sharru a sharru nasi kaza amma sharru nasi ma ya wadatar ba sai ka ce a sharru ba sharru ta'ami mafi sharrin abinci ta'amul walimati shine abincin walima yumna'uha man yatiha da ake hana mai son zuwa da talautinsa sa mutane talaka shi ba ya samun abincin ma ya koshe inda ya kamata ko ba ya samun mai daɗi sai aka yi wani ma aka ce amma ban da talakawa ban da talakawa wa yudwa ilaiha man ya abaha sai ake kiran wanda baya son zuwa izuwa ga walima su ne talakawa iya ta abin da masu kuɗi kai sai a ce iya na masu kuɗi ne zalla ban da miskinai to wannan ba abincin da fi sharri a duniya irin wannan abincin ga bukaci nan shi ban da shi sai iya mawadaci ne kawai amma yanzu aka yi na fakirin wannan ranan gobe kuma ka yi na mawadata baka shiga cikin wannan ba amma dai kwata-kwata ba ruwanka da fakirai sai mawadata sai ce wa mallam yi jibi da'awata duk wanda bai amsa kiran da aka bar izuwa ga cin abincin walima ba faqad asallahu wa rasuluhu ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rawahu muslim imam muslim ya ruwaito wa fi riwayatin fi sahihaini wata riwayan bukhari da muslim an abi huraira daga abu hurairan dai min kawai daga maganansa sa bi isa ta'amu tir da abinci wato abincin yayi muni da'amul walimati shine abincin walima yud'a ilaiha al-aghniya kamar fassara ce na wancan riwayan wanda ake kiran mawadata zuwa ga waliman wa yutrakul fuqara ake barin fakirai ba shinkafa da wake a ciki ba za a hada mawadata da fakirai a ce kawai iya mawadata zalla ake so shi ba son fakirai kuma fakirai nan su ne suke bukatan goge wuya hajja ya saba ci dama in ka ne ya saba da su in menene ma ya saba wannan shine mafi sharrin abinci alwalima shine ta'amun yusma'u li sururin hadis duk wani abinci da za a yi shi saboda wani abun farin ciki da ya faru da tumitumin sa shi ake cewa walima ba ta lalle aure ba aure na aure shine asali shine ta'amul ursi kenan idan mutum ya aure kira a ci abinci shine asalin walima amma duk wani abun farin ciki ko haihuwa kama ka zaka ka haɗa walima in sabon gida kai zaka iya hada walima sabuwar mota kai duk wani abu na farin ciki za a iya yi masa walima wannan shi ake cewa shi ake cewa walima ana kiran wanda yake kin zuwa shine mawadaci me yasa baya son zuwa abinci baya gabansa ba abinci ne da in ya je ma ya je faranta maka rai ne kawai amma ba wai marmarin abincin ne zai kai to ai akwai a gidansa ai in ya ga dama za a jefa masa wannan ko fiye da wannan amma zai je ne don ya karrama ka ba wai abincin ne zai kai shi ba shi gane sai a damu a ce wai shi kawai ake bukata sai kuma a kikiran wanda yake son zuwa a ce shi ban da shi su ne fakirai su kuma wani rabonsa da ya ci naman kaza tun sallan azumin bara tun sallan azumi rabonsa da nama tun layya kuma an ce wai kar ya je walima kar ya je kaga duk yawansa na tsinkewa kuma an hana shi zuwa to wani abincin da ya fi kowanne shari kenan eh, a kira mutanenka da fakirai da mawadata duka kira su su zo duka kira su to sai manza su ma sai ce duk wanda bai amsa ba to ya saba wa Allah da manzon Allah sassa duk wanda aka kira shi zuwa ga walima bai amsa ba ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake nuna zuwa walima wajibi ne kenan ina gayyace ka to amma yana wajabta a hali guda biyu hali na farko idan waliman ta zama nakara dama an kayyade iya mutanen da za su je ta wane da wane da wane da wane to nan fa wajibi ne ka zo mutum ashirin ne kuma fiyad ashirin ne komi jutsin ashirin ne komi haka aka yi to a nan an gayyace ka dole ka je in ba gayyace ka ba kuma haramun ne ka je domin za ka je ka ci plate wani ne kaga ba kira ka ba kaga ita ce na kara kenan irin wannan al'adar mu ba a cika yin ta ba in ita ne dole ka gayyata ka ce amma kar ka gayyata wani don Allah kai kaɗai na gayyata duk wanda ka gaya sai ka ce kar ka gayyaci wani in ba ka zai ɗebo abokanansa mutum biyu ko uku ko ya kira wani ma ya ce yana walima a gidan wani to in kan sun zo fa za ka ji kunya sai ka kaddara mutum ashirin sai mutum hamsin suka zo maka za ka yi sai ka ji kunya to irin wannan in aka gayyace ka aka ce na ce ta mutum kaza ne wajibin ka ne ka je don in baka je ba plate ɗinka yana nan an yi asaran sa kenan ko bai ji daɗi ba in ba ga yace ka ba kuma in ka je zaka ci abincin wani kila ya zama kana gaba gaba in an baka asalin da aka gayyata ya zama wa'in da ba a bawa ba ka ka shiga haƙƙin su baya halatta baya halatta ka je duk inda ka je an ce maka wajibi ne a je walima galibi irin wannan ne nujibad walimatun ba'da albina ityanuha fardun ala man uyyina walau ya kunu, sa'iman fa fayahduru illa idza ma kana fiya munkar wajibi ne in an kira ka zuwa ga walima ka je yin walima mustahabi amma kiran kuma amsa kiran kuma wajibi ne saboda duk wanda bai amsa ba ya saba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce ko azumi kake dole ka je idan ka je din inda hadisi ya nuna in ka ga dama ka ci in ka ga dama kai addu'a amma in ka je dai ka faranta masa rai ya ganka a wajen ka ce ya shi murna to na biyu wanda za ta zama wajibi shine an yi ta Jafara amma kai sai aka ayyana ka saboda kusancinka da wanda ya walima wato kowa da kowa ake gayyata to amma akwai wanda in bai zo ba ma ba a san ma bai zo ba amma kai kuma saboda yan uwantaka ko abokantaka aka ayyana ka wane ka zo da Allah ina da walima lokaci kaza ya zama wajibi ka domin idan baka je ba zai ce ina wani zai shiga damuwa ma ko kila wanda suka zo walima ma ka ta ah, ya ba mu ga wane ba sai a ɗauka ma ko ta yar gaba ko kun samu matsala ne a tsakanin ku saboda kusancin ku ne wantaka ko abokantaka so da haka kaga irin wannan ta zama wajibi ka je in ko bara ka samu daman zuwa ba to ka bada uzuri tun da wuri ka ce wallahi ina da uzuri kaza kaga baka baka dau alƙawari ba kenan in ka dau alƙawari sai ka je ka cika sai dai in wani uzuri ne ya hana ka ya hana ka zuwa amma in ba irin wannan ba kawai irin kai ya gaba ɗaya ga magarin gayyan nan wataƙila za ka iya zuwa waliman ma ka dawo baka ci komai ba saboda yawan jama'an ko kila karatun ne kawai manufa dama irin wanda ake waliman karatun nan wani dama ga yanda yake a zuwa ji nasiha ne ba asalin abincin ba ne <laughs> wannan kowa da kowa zai je in baka je ba ko baka yi laifi ba don ka zo ka ji nasiha kawai ka ji walima kawai karatun ya zama shi ne waliman ka kai kam in baka samu abinci ba baka da matsala dama kana iya kaddara kan to idan mutum aka gayyace shi walima wajibi ne an sa kamar yadda ya zo a wani hadisi na muslim idza duya adukum falyujib ursan kana aw nahwahu in an kira ɗayan ku walima ya amsa ko na angwanci ko makamancin angwanci wato ba dole sai na angwanci ba in dai waliman ta zama an ayyana ka ko kuma dama an kayyade mata iya mutanen da da su je domin ka taya dan uwanka farin ciki wannan za mu tsaya nan insha Allah a rana ta za mu ƙari sababin kuma mu rufe karatun Allah ya sai bayan azumi saboda kusantowan azumi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله karmaka Allah ga tambayoyinmu kama haka a tambaya na farko da zamu buɗe shi tambaya ne ta text message wai malamai hukuncin <clears throat> gyara gira da mata suke yi su buɗe shi saboda ado bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah baya halatta yana cikin hadisin wayanda aka tsinewa la'anallahu la'anallahu ko la'an rasulullah sama alwashima wal mustawsima wal wasila wal mustawsila wal mutanammisat wal mutasaddijat an tsinewa matan da suke karin gashi da wanda suke karawan da wayanda ake karawan an tsinewa mata masu zane fuskansu da aska irin wannan zane da ake a sa wani bakin abu ya zama ya zama kaman ado to suna canja halittan Allah sannan an tsine wa mata masu gyaran gashin su ne almutanen misat su dinga rarrede gashin gashin kiransu haramun ne haka nan wal mutafallijat an tsine wa mata masu yin wishiriya ta ta kankare ba ta da wishiriyan wai dole sai ta yi ta kankare nan haƙorin da nan haƙorin ta fitar dukkanin su aka mace su al mutaghayyirat illa. masu canja wato ainihin halittar Allah saboda ka baya halatta sai dai wani abu za ta shafa eh, me ake cewa abu ne jagira ne ko wani abu dai haka dai ko gazar ko wani abu wanda daga ba za a goge shi wannan tambaya na biyu bayan addu'a da fatan alkhairi ga malam yake cewa ah, malam ne matsayin hukuncin daga hannu ko dago da rukuyi yace naga waɗansu su haka su ɗora mai da hannayen kan kirji kafin tafiya sujada yace kuma na lura ahalus sunna ne masu yi amma ina son hujja wai karance to akwai sabani duka amma dai zance da yafi inganci kaga hannu ana iya ya zo a riwayan hadisin Abu Awana wanda su yana duk in ya tafi yana daga hannu in ya dago ma duka yana dagawa saboda haka in ka daga babu wata matsala amma abin da ya shafi in ka dago daga ruku kafin ka tafi sujjada ka tsora hannun dama akan hagu babu hadisin da inganta akan wannan kuma zance mafi inganci barinsa shi yafi fi to da ka in ka ɗago ruko hannayenka su sauƙaƙa don inda sunna ne dora da an samu hadisi ingantacce kuma ba a samu magabata sun tina daga cikin sunnonin sallah idan ka dago daga ruku ka dora hannun dama akan hagu ba amma dai fahimta ne na Sheikh Nubas wanda shi ya fahimta daga wani hadisi cewa maza su ma idan ya dago daga ruku duk gabansa suna komawa inda suke kafin ya tafi sujjada sai fassara shi cewa za ka iya tsora hannun dama akan abu amma abin da ake nufi da gabbai su koma inda suke wato wa'innan mafasil inda inda aka tsora gabar to kaga inda su koma inda suke shine ka sake hannunka kenan amma in ka yi haka ai ba sa inda suke kenan to kaga wannan hadisi yana nuna ma bayin kamalun ne kenan bayan taguwa daga ruku na'am sai ne dama ne fa ne wancan ya rike ne ban ko ma fa ta su ya to insha Allah aya da aya kala baya kala baya ما الله بيامنا بخاتم من الكري قبادها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين إيه، آه. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله من حمده Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu الله أكبر سمع الله ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الله أكبر